Ah, malam idan mutum bai haddace alkur'ani ba amma ya iya karantawa yaya za a yi da shi wajen ƙara masa daraja kenan to wannan kuma ai ba zai da rasa daraja ba kuma ai ca aka ikira to kaga ba qur'anin a lokacin ta haddace haddace ikira warattil kama kunta turattilu fi duniya karanta wanda ya zaunan da shi za a yi in kuma kayi kokari dama kun san hadda iri uku ce akwai wanda asali ma ba zai iya haddar ba an same cikin sahabbai ya ya ya ya ya ya kasa saboda kwakwalwar mutane dangane ga haddace abu da manta shi kashi hudu ne in an zo makaranta da sai an maka wannan intabiyun kafin a gane ka akwai mai saurin haddacewa mai saurin zubewa yanzu nan da kayi haka حدثني عن مالك عن يزيد بن مروان انه قال كنت اصلي الى جانب نافي بن جبير بن تيم فيغمزني فابتوى علي ونحن نصلي ده ya سو su زي حدث اما amma kafin a صلاتين ga كما يا زبي سورن حدثوا سورن زبيوا سنا اكو وني كما wani kuma yana da taurin hadda amma kuma ya haddace tana zama wato sai ya biya wannan akalla sau 100 ko 200 ko 300 ma kafin ya zauna amma kuma ya zauna ya zauna ke amma kafin ya shiga yana cin baki kafin ya shiga amma ya shiga shi ke wani shi ne ake kira mai wahala haddacewa mai wahala mantawa wancan kuma mai saurin haddacewa mai saurin mantawa ta kuma wani wanda yana da wahala haddacewa kuma yana da saurin zubewa <laughs> wannan zai shan wahala a wajen karatu zai yi zai yi zai yi ya kyar da ce da kyar amma in bai yi bita kwana biyu uku ba sai nema abin ya rasa sannan na hudu shine dan baiwa mai saurin haddacewa mai wahalar mantawa wani shi ake kira dan baiwa da ya yi haka wani ma fa kafin ya zo kan su kira ya haddace ta gaba sai yana yana rufewa in bai rufe ba sai haddace ta gaba da ya haka ya haddace nan da ya haka ya haddace nan da ya haddace kuma shi kenan haddata zauna ko bai ji ya yi nazari ba sai kaga ya haddace irin su ne aka dinga samun yara suna haddace qur'ani a wata biyu kullun izu daya kwana 60 izu 60 mun taɓa samun wani yaro a makaranta mu kullun hadda izu abin shafi 20 yake bawa shafi 20 ka gani kaga shafi 20 takarda goma izifi biyu to akwai 'yan baiwa wannan dama ba wai karatu ba ne ba wai kokari ba ne samun wannan ba kokari ba ne kan ma ka ce za ka yi koyi da shi <laughs> ba kokari ba ne halitta ce kawai kokalo haka allah ya ta kawai to akwai kuma wanda za ka ga kamar mai ta'alimi a yana ba da formula yadda za ka yi karatun ya dinga zama sai ce karan farko misali yau ka biya so 100 da sabo ne gobe wannan sabon sai ka biya so 80 jibi sai ka biya shi so 60 kana rage 20 shi din da gata sai ka biya shi so 40 citta sai ka rubuta ka biya shi so so 20 sai ka biya so 10 kaga kai sati kana biya shi yau 100 gobe 80 ka ka biya so 180 sannan ka biya so 60 kaga so nawa ka ƙara 60 a kai ka ƙara 40 a kai ka ƙara 20 a kai ka ƙara 10 a kai to yana ga haddace shi a gurare daban-daban shi zai kawo wani kuma ya ce a'a abincin da ake ci ne ke hana hadda idan kana cin abinci mai maiko za ka sha ruwa za ka sha ruwa za ka yi hamma za ka yi hamma za ka gaji za ka ji za ka ji bacci sai ka ji ka gaji wasu ce a daga irin zaman da ake ne na ga wani malami yana cewa in za a zaman hadda sai dai a haka da littafin ka zauna haka kakkai ciki kakkai waje ka tsaya haka kerere kuma ka zaro wuyanka sannan kakkai haka da kanka in kai haka hadda ba ta shiga ba sai ka bar kanka a haka kakkai sama kakkai ƙasa sannan ka zaro shi haka sannan sai ka haka da littafin kuma kakka sa shi a haka kakka ka sa shi a bangaren hagu haka kuma ka daga shi daidai fuskarka sai ka dinga kallon sa haka sannan kuma in haya ka ce sai ka ja numfashi to sai ka karanta ayar da sauke numfashi sai ka kuma jan numfashi sai ka karanta ayar da sauke numfashi to shi yana gan aka yi hadda a haka in ko bayan asuba ne ko kafin asuba da bayan magariba waɗannan lokutan guda uku suna da albarka yana ga za ta zauna duk shawarwari ake ta ba iri iri wani ma shi kuma da zai hada ƙwar'ani kowace aya sau dubu yake biya ta sai nemi carbinsa mai dubu in aka biya masa aya alif lamin zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai je zauna ya tayi alif lamin zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ya tayi ya tayi sai yayi so dubu sai da ya ce a biya masa ta gaba da haka ya sauka shekara 18 in kana kun kullun kana haddace aya daya shekara 18 zaka haddace qur'ani to kaga kowa sai ya gwada ai <laughs> daga ji aljanna an ce a biya qur'ani ba ka da hadda ko daga alamtar kaifa zuwa nasu ka haddace ko daga amma zuwa nasu ba ka karanta iya nan ba na ba ce ya a shiga aljanna akara makalla tab afa man zuhuziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz ai a shiga aljanna magana ta kare ko ina aje kan dai cikin aljanna ne ka aje ka ko ina cikin wuta ne wani mutum matansa suke rigima su uku yake da mata uku wai sai suka bi gomin waya da mijin da matar a kara makalla mata ta ce gashi wai sun fara wai rigima na ce rigiman me wani an je aljanna haka sai an dinga bin wannan layin wai ne kwana biyu a ne kwana biyu a wani na ce yanzu ko ku bari a shiga aljanna <laughs> bari a shiga aljanna mara ku tunano wani abu na duniya ku auna shi da na aljanna tunda dai an ce aljanna wannan ba za a ɓata rai ba ba za a yi bakin ciki ba ba za a yi ɓaci rai ba za a yi rigima ba an cire hasara to in aka shiga aljanna shi Allah shi sai da za a yi rabon kwana amma yin kuna nan kuna ta rigima ma ku kuma sai ku ki aikin shiga aljanna ku je asara gaba daya menene ne daya to guda biyu ne dama ko menene hukuncin suna muntasir da kuma suna ajwat muntasir in tasara yan tasiru eh, in nima galubin fantasir muntasir wanda yake rama abin da aka yi masa mai ɗaukan fansa nima galubin fantasir wannan suna kamata a sa mutum in tasara da ake so a yi haƙuri kaka sa ɗanka muntasi da zama wanda ya dake sai ya rama inda dai sahabbai ba sa sa duk cikin sahabbai ba wani muntasir suna annabi ba muntasir ya ka cire kawai duk da ba laifi ba ne amma ma'ana ake duba ka tabi mutum ajuwat wani ajuwat da mai ajuwat dabino ne ai shi wancan ajuwat ajuwat ajuwat wannan kuma ajuwat ya sa kaba mutum je sa sunan wani wallahi wani kungurmin aljani ko shaidan wai sunan sahabbai sun kare ne da na tabi'ai da na manyan malam yanzu nan wani ya sa ma suna Yakuba. ka ji matar fa da aka haifa masa masa Yakuba amma ka ji matar nan kamar an sa masa su ni wannan suna irin na da ce ke yakuba annabi dan annabi dan annabi kuma baban annabi ha wai ta yi wai yaƙuba ba ba wani zamananci a ciki haka ba zamananci a ciki da su ibrahim su musa su isa da yanzu mata sun daina sa su sai a turo maka da allah malam ga wasu sunaye na kakale kakale da allah malam a zaɓa man ɗaya ɓartar wartar wata ta rubuto sunaye bakwai na ce muke kin gaba wa allah walla duk abu ne ke rubuta ba wanda na sani shawara zan baki ko ke so ya akara makalla so da ke dai a cikin wannan suna za a ci to nan duk ba sunaye bane ni ban san ma'anar su ba ban san inda kika kwaso su ba wallahi tana duba wai intanet ne ta gansu nace to kin gansa intanet kika shira ko tana jakuna ne ko aljanu ne ko shedanu ne nace ku dinga sa suna ko kuma an sa sunan Ibrahim ko Musa ko Isa ko Muhammad sai a ce maka to ba wani lakabi wai sai an ɓoye wancan din haba yasa ba albarka yayin yanzu malam ga sahabbai suna nan sun yi wa musulunci aiki ga annabawan Allah ma'asumai amma sai ka ga wani gidansa ba mai sunan annabi ko ɗaya ba mai sunan sahabbai ko ɗaya ya ji ya ɗauko sunayen kawai na larabci irin wani sunayen wasu abubuwa wani ma sunan kwatami ne ko wani aljani ko wani shaidan kawai dan ka ji shi da zaki a baki na larabci larabci nan fa shi ma kamar hausa ne fa ma'anonin ake duba yanzu lokacin da maguza suke sa kwarin kunya albasa citumu albasa kundu hanji hanta to su ma fa na fa irinsa ne fa in ka fassara shi ma irinsa ne akwai kundin akwai jini yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga canza ita kanta madina sai da ya canza mata suna da sunanta ya ba. annabi ya cire mata wannan suna ya sa mata madina ɗaiba canza suna yana da alheri sosai so a kiyaye ta wannan ta'aziyya ce akwai neman addu'a ga matar Alhaji Yusuf Fantiya da Allah ya karɓi rayuwarta mun je an yi jana'iza da mu kuma masa addu'a mu mata addu'a hakan kabarinta muna roƙon Allah ya amsa ya mata rahama ya ji kanta shi kuma ya ba shi hakuri da 'ya'yanta baki ɗaya sannan kuma muna neman addu'a ga ɗaya daga cikin 'yan agaji na wannan masallaci da Allah ya azurta shi da samun karuwar ɗa namiji ta Allah ya ɗan albarka Allah kuma ya ba uwan lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk 快点大家。